رحمه الله تعالى رحمة واسعة درسي نبي يوم منا هدو قوة ذو القعدة وتنشاد cikin وتنم مسلنشي hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu da da hudu arba'in, wanda ya yi daidai da bakwai ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a shekarun girigori a satin da ya gabata zan iya cewa matashiya muka fara yi a kan babin farko a cikin wani littafi babu ƙaunihi ta'ala a wasaina al'insana bi walidaihi husna babu da ke magana akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni wa ɗan adam ya ringa kyautata wa iyayensa hadisin farko mun ja shi ba mu kammala fassara shi ba saboda ka za mu sake ɗauko shi daga tushe daga inda imam al ya ambaci isnadinsa ƙalar imam al-bukhari abu abdullahi muhammad ibn isma'il bin ibrahim ibn al-mughira ibn al-ahnaf al-jufi al-bukhari rahimahullah ta'ala قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي ثم قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يكي ما لم ينسى أبو الوليد أبو وليد الطيالسي عبد الملك آه، الطيالسي قال حدثنا شوبة شوبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البستام الكوفي آه، قال حدثنا آه، الوليد بن عيزار ko alwalid ibn aizar akhbarani yace alwalid ibn aizar ya bani labari a satin da ya gabata na muku bayanin yanda shi shuba yake ganin kololuwa wajen rawaito zance shine ka ambaci malamin sa'annan ka ambaci labarin cewa ya baka labari قال سمعت أبا abu الشيباني أبو عمرو الشيباني qala sahibu hadhihi ad-dar ya ce mai wannan gidan ya ce wa auma biyadihi ila dadi Abdullahi ya gwada gidan abdullahi dan mas'ud Allah shi kara masa yadda kala samaitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi ayyul amali ahabbu ila Allah azza cikin ayyuka kan wanne ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya fi so ya fi kauna قال الصلاة على وقتها sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da cikin ayyukan da Allah ya fi so babu kamar sallah akan lokacinta a wasu ruwayoyi ya zo cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salatu fi awwali waqtiha sallah a farkon lokacinta a cewa manzon Allah ya ce sallah a farkon lokacinta a mahanga da madogara da bincike irin na malaman hadisi wannan lafazin bai inganta ba abin da ya inganta shine sallah a lokacinta sallan nan kayi ta ne a farkon lokaci ko a tsakiyar lokaci matukar dai lokaci bai fita ba kai sallah kayi sallah a lokacin da Allah madaukakin sarki yake so yana kuma daga cikin mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah subhanahu wataala amma dai wannan baya gwada cewa baya hana a zaburar da mutane su yi sallah a kan lokaci su yi tsalla a farkon lokaci domin eh, duk aikin alheri kamata ya yi mutane su geniya wajen aikata shi domin baka sani ba mai yiwa ko in kai jinkiri jinkirin naka ba zai zo ba allah madaukakin sarki zai karbi rayukanka zai karbi rayinka وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قلت ثم أي سين ساكتي ومنزون الله صلى الله عليه وسلم bayan wannan cikin ayyuka wanne ne kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya fi so qala summa birrul walidain bayan haka yace sai kuma yi wa iyaye biyu mahaifi da mahaifiya biyayya kaga wancan duk a cikin ayyukan da yake ake yi wa Allah subhanahu cikin dangin ibada wacce ake yi wa Allah subhanahu wata'ala da gabbai babu abin da ya kai sallah a cikin kuma dangin hakkokin da ke kan bawa na wani daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala babu kamar hakkin da akan iyayensa qultu thumma ayy sai na sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma me thumma al fi sabilillah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sai kuma jihadi dan daga kalmar Allah ƙala sai marwacin hadisin shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa haddathani bihinna waɗannan zantukan da kuka ji su dalla dalla daki daki ɗaya bayan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bani labarin haka walau istazattuhu lazadani da na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara mini na ci gaba da cewa sai kuma mai da manzon Allah sallallahu ya ce mun sai abu kaza da na sake tambayarsa sai kuma mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min sai kuma kaza cikin abin da za mu tsinta na hukunce hukunce a wannan hadisi in muka koma baya za mu ga waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata sallah da yi wa iyaye biyayya da jihadi suna daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so ya fi ƙauna suna daga cikin duk cikin dangin ayyuka abinda suka fi daraja a lokaci guda kuma yana gwada mana mahimmanci yi wa iyaye biyayya cewa ba ƙaramin abu ba ne ba ba wai abu ne wai wanda in ka ga dama ka yi in ka ga dama ba za ka yi ba ba wai kyautata wa iyayenka da kake yi privilege kake musu ba a'a right ɗinsu ne hakkinsu ne Allah subhanahu wataala wanda Allah ya dora a kanka inda za ka saba da Allah maɗaukakin sarki ya kama ka kun ga duk cikin dangin addinai da muke da su a yau in ka cire addinin kiristanci da addinin yahudu duka sauran addinai babu wani addinin da ya bayani akan a matsayin iyaye da darajarsu da kimarsu a cikin kuma waɗannan addinai guda uku waɗanda su ne mafiya girman addini mafi girman addini a cikin addinan da ake da su a wannan zamanin babu kamar addinin musulunci wajen fito da hakkin iyaye kaga yanzu da ake magana akan hakkin yara mu musulmai ba za a ce mana wai ana so ba wa yara hakkin su ba domin tuntuni a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi ke mu'amalantar yara da kuma yanda yake ba su abin da yafi kabata a wannan zamanin shine a nema wa iyaye hakkin su kuna ganin yanda wasu daga cikin dokokin da ake kokarin wa mutane shine a hakkokin yara ma'anarsa shine uba ba shi da dama da yawa akan ɗansa daga zaren yaro ya yi shekara goma sha takwas saboda haka sai dai ya ɗauki ubansa a matsayin aboki amma ba dole ya zauna a ƙarƙashinsa ba ba dole ya ji maganarsa ba yana da haƙƙi ma in ya so ya raba gari tsakaninsa da ubansa irin waɗannan rayuwa wacce ba ta da daɗi rayuwa marar albarka shi yake so sai an zo an ƙaƙabawa al'ummar mu ta musulmai saboda haka mu dai ya kamata mu sani ko da an rubuta a doka cewa haka matsayin iyaye suke mu mun san a musulunci Allah maɗaukakin sarki zai kama mu idan muka yi rashin jin gari muka ƙiƙin biyayya wa iyayenmu sannan kuma mun ji falalar jihadi kalmar jihadi zan tsaya a kanta in ɗan duba ta ba don komai ba saboda wannan kalma tana daga cikin kalmar da ake yawan abuzin ɗinta a cikin al'umma in aka ce jihadi shine gwagwarmaya gwagwarmaya wajen hankoran ganin wani abu ya faru wannan abun kuwa gwagwarmaya ne da makami na ƙoƙarin kare daular musulunci ko gwagwarmaya ne da makami na ƙoƙarin wato kange kai daga harin da aka kawo sunansa jihadi gwagwarmaya da baki da ilimi sunansa jihadi gwagwarmaya da alƙalami sunansa jihadi a cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yi jihadi ku yi jihadi akan mushrikai da kawunanku ku yi jihadi da bakinku ku yi jihadi da alƙalumanku a wannan lokaci irin yadda ake yi a wasu ƙasashe idan aka samu wasu sun taɓa musulunci ko sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake yi a zamanance sai a ci gaba da fito da darajar manzon Allah da kimar manzon Allah sallallahu alaihi a kirkiri sites na musamman a yi pamphlets a yi publications da yawa duk akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na cewa wa raddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira in an yi nufin cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mu sai mu juya lamarin ya zamto cewa dama ce aka bamu mai talla mu kara fada wa duniya wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da aka irin waɗannan zage-zage sai kaga abin da ya biyo baya shine an samu dimbin waɗanda suka shiga musulunci saboda zakakulan musulmai saboda sun san wannan zamani ba zamani ne na fada ba zamani ne da in kai zanga-zanga ba dole ka ce ma hakanka ba balle ka ce za ka ɗauki bindiga ka yaƙi da wa za ka wa za ka yaƙa a irin wannan zamani in ka ce za ka yi za ka yi rigima ne ka yi kone-kone ƙarshe za ka tashi a tutar babu don musulunci ne bai yadda da kone-kone ba bai yadda da faɗace-faɗace ba musulunci bai yadda da irin abun da wasu suke yi ba saboda haka mai ya kamata la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha dan abun da zaka iya ɗin. sai ka fito ka yi wa musulun mutane bayani akan musulunci ka tallata musulunci ka kara kuzuzuta manzon Allah salama ka fito da bangarorin rayuwarsa da za a iya koyi ka kafa bangaren rahamarsa bangaren tausayinsa yadda manzon Allah ke jagoranci yadda manzon Allah ke tausaya ma yara yadda manzon Allah ke kulawa da harkar ilimi yadda ke kulawa da harkar mata yadda manzon Allah sai ka kara tallata manzon Allah sai ga wani a cikin irin wannan rububin ya kara bincike akan manzon Allah sallallahu din ya samu ya shiga musulunci saboda haka ba ba naku ba ba halin musulmi bane ba fito na fito da hukuma fito na fito da hukuma ta hanyar zage-zage ko ta hanyar faɗe-faɗe duk ba naku ne ba ƙarshe za ka ga ka sha wahalar banza kuma haƙarka ba ta cimma ruwa ba a saboda haka ma'anar jihadi shine gwagwarmaya gwagwarmaya na'am kowane amma dai gaske ne cewa duk a cikin dangin jihadi babu kamar gwagwarmaya da me da makami in lokacinsa ya yi. in kuma lokacin sa bai yi ba sai ka yi abin da za ka iya Allah maɗaukakin sarki zai kama ka kan abin da za ka iya in ka ƙi amma Allah ba zai kama ka kan abin da ba za ka iya ba wani cikin mawakan larabawa ana kiransa abu tsayibul kindi almutanabbi yake cewa walam ara min uyubin nasi aiban ka nafsil na ala tamami idza lam tastati shay'an fada'ahu wajawisu ila matastati'u yake cewa cikin ayyuka cikin laifuka banga laifi kamar abin da zaka iya ka gagara iyawa ba Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam dalle akwai abin da zai iya a rayuwa yake cewa in zaka iya ka zaka yi in ba zaka iya ba ka tsallake shi zuwa ga abin da zaka iya kuma nan zamu ga wato yadda sahabban manzon Allah suke tausayawa manzon Allah sallallahu don malamin ka ne mai karantar da kai ne shi ma dan adam ne yakan gaji yakan kuma samu abunan kasala yakan sami kunci yakan kuma samu kosawa yana da kyau in za ka yi wa malamai tambaya ka masa tambaya daga zaren kafayanci ya fara shiga yanayi na nishadi sai ka kyale shi ya fara shiga na nishadi yanayi na nishadi sai ka kyale shi domin kamar yadda kake shi ba haka yake dan adam ne wani lokaci nishadi yakan zo masa ko kai ma in kana bibiyar malamin kwatanar za ga karatun ya zo lafiya kalau karatun ya zo ya yi daɗi ya yi zanzan fuskar samatin da zai fara karatun za ga tana walwala ma Allah Allah lokacin yana cikin jin nishadi da jin daɗi abubuwan da suka faru gabanin ya shigo masallacin sun da da masa rai sai ga lokacin karatun ya ba da shi ami a cikin annashawa da jin daɗi kuma ya ba da shi da tili fasaha ta fito zalaka ta fito bayani ya fito a irin wannan lokacin babu laifi ga masu tambayoyi don kaga alamar ba zai kosa ba amma ka ga shi ma yana karatun amma yana ya mutsewa karshe so yake kawai a kai karshen karatun irin wannan kamata ya sai ka nesanci matsa masa nesanci takura masa yana daga cikin abin da ake magana akan wanda ya san yadda ake tambaya ba a tambaya wa malami bayan ya riga ya gaji karshe sai ringa baka abun a gutsire ya ringa maka dungu karshe ba zai baka cikakken amsa ba amma in ka fahimci malaminka lokacin da yake cikin nishadi babu lokacin da ya dace ka yi masa tambaya kamar lokaci kun ga da yake cewa da na ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kara mun da ya kara mun amma saboda baya son takurawa manzon Allah صلى الله عليه وسلم سيبشي حكا حديث النبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في ربا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ها آدم ابن أبي إياس شوبا ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البسام القوفي يعلى ابن أطاء عن أبيه أطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عمر daga abdullahi dan umar Allah shi kara masa yadda kala yace ribar rabbi fi ribal walidi yace yaddar Allah tana cikin yaddar mahaifi wa sakatun rabbi fashin Allah da bawa fi sakhatil walidi tana cikin fashin mahaifi ma'ana idan mahaifinka ya fushi da kai to ka sani Allah na fushi da kai idan mahaifinka ya yarda da kai ka sani Allah zai yadda da kai saboda haka duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ya amince da shi yayi kokarin ya ga ya yarda da mahaifinsa abinda ake nufi da riba ko yadda faranta masa rai da yin abin da ya umarce ka da hannuwa daga abin da ya hane ka as sakatu kuma shine yayi fushi da kai ko ya ji zafin ka a ransa to ba sai ya ce ya yi fushi ba daga zaren ya ji wannan abun to shi nan ya yi fushi da kai in ya yi fushi da kai kuma ka sani Allah maɗaukakin sarki yana fushi da kai kamar yadda abdullahi ɗan umar ya rawaita malam albani a cikin takhrijin da ya ma wannan littafi sai ce wannan hadisi hadisi ne mawqufi in aka ce hadisi mawqufi shine hadisin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa ba manzon Allah ba domin cikin dangogin abin da ake rawaitowa na hadisi akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa ana kiran sa marfu'i akwai abin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa ana kiran sa mawqufi akwai kuma abin da tabi'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa ana kiran sa al-maqtu'u akwai kuma abin da ya tabbata daga magabata na kwarai ana kiran irin waɗannan lafuza da kuma zantuka da sunan asar ko da ce ko zancen sahabbai ma da zancen tabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransu asaru abin da yasa na faɗi wannan zance saboda malam albani ya ce wannan zance na abdullahi dan umar ne ya kuma ce ya inganta hadisin a cewa abdullahi dan umar ne ya faɗa domin kun san wasu daga ciki wani lokaci idan aka ce hadisi bai inganta ba sai ka ji ga zance mai kyau amma kuma a ce baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya faɗa ba yanzu misali an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine yace ah, jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaba man asa ilaiha cewa Allah madaukakin sarki ya halicci zuciya tana son mai kyautata mata tana ƙi da kyamar mai cutar da ita mai ƙuntata mata wannan zancen haka yake babu bakawa haka abin yake to amma aka ce manzon Allah ne yace sai ka ji malamai sun ce ha za hadisun ba'i wannan hadisi ne mai rauni ba wai ana nufin ba wai zancen haka yake ba a'a zancen zai iya yiwa haka yake aiko a larabce wani mawaƙi na cewa ahsin ila an-nasi tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-ihsanu insana cewa ka kyautata wa mutane yanzu sai ka mallaki zuciyarsu sau nawa nawa muna ganin yanda kyautatawa da in da kyautatawa mutane ke sa mutane saboda tsabar kyautatawa su zamto maka bayi ya zamto duk inda kace su yi haka za su yi haka zancen yake to amma komai kyan zance ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa ba sai in shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallaman ya faɗa in bai faɗa ba ba za ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man rawa anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya rawaici zance yace ni nace alhali ban ce ba to ya tanadi gurin zaman sa a wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya manzon Allah ce man kadaba alayya muta'ammidan fa bana Allahu lahu baytan fi jahannam duk wanda ya min karya da gangan Allah zai gina masa gida a wutar inji Allah sallallahu alaihi shi yasa ake tattace abunan ake taka tsantsan da jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zance sai da kace zance ne mai kyau an samu wani ya faɗa wannan kutashin din yana da ma'ana sannan sahabi ne ko na tabi'i ne ko na wani ne amma dai ce manzon Allah ya ce sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din tabbas ya ce a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rawaci wani zancen da ake ganin ƙarya ne amma manzon Allah ma kuma kace manzon Allah ya ce kai baka da tabbacin ya ce din ko bai ce ba to manzon Allah ce kawai rashin tabbacin ka ya ce ko bai ce ba amma ka ci gaba da cewa ya ce to kana ɗaya daga cikin makaryata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka imam mal imam imam muslim ya rawaito wannan zance cikin muqaddimatu as-sahih saboda haka eh, wannan zance zancen haka yake to amma kuma ba kamar da malam albani ya faɗa ba wasu daga cikin malamai kamar shuwaib arba'ut da yake hakikin littafin sai ibn hibban akan wannan hadisi ya ce wannan hadisi bayan kasantuwar sama abdullahi dan umar ne ya faɗa kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace imam al-baihaqi ya rawaici hakan da isnadi mai kyau zuwa ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم أشكال تفسا شعب الإيمان هكذا إمام دار قطني يا روي تيش تين أسنن شوى منذ الله صلى الله عليه وسلم شيش رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد باب بر الأم باب دزام جبياني أكان قال متيكني ومهيفيا بيئة kaga da aka ce yi wa iyaye biyayya mahaifiya ta shiga amma kuma sai aka ware ta daban saboda gwada mahimmancinta a kan mahaifi da kuma hakkinta ya fi na mahaifi wannan ana kiransa a ilimin usul usulul shi shine source of islamic jurisprudence ana kiransa zikirul khasi ba'da al-'am li ziyadati al-ihtimam bihi shine zance ne a ambato wata kalma wadda ta hada gaba ɗayan kowa da kowa amma sai a sake ware wani a ce kuma da shi bayan kuma cikin zancen bayan ma yana ciki ana yin haka ne don a gwada mahimmancinsa da ɗaukakarsa da girman lamarinsa misali allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'an yake cewa tanazzalul mala'ikatu war fiha bi idin rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr Allah ce inna anzalnahu mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri me sanar da kai abin da ake cewa lailatul qadri sai Allah ce ga yanda daren zai kasance tanazzalul mala'ikatu a wannan dare mala'iku sukan sassauko sukan sassauko warruhu fiha sa'annan mala'ika jibrilu ma yana cikin su da aka ce mala'iku suna sakowa bai shiga ba ya shiga to amma an sake ware shi ne saboda a gwada mahimmancinsa irin abin da dan adam ke yi yanzu in za a yi taro sai ka jana cewa mai girma gwamnan jiha mai girma sarkin gari sauran jama'a shi baya cikin jama'a. ne ina cikin jama'a amma ana ware shi ne saboda a gwada mahimmancinsa saboda haka nan imam bukhari ya ware mana mahaifiya dan jin matsayinta ya ɗara na sauran waɗanda suke mahaifa wallahu ta'ala alam in aka ce mahaifi a masa biyayya kada wani ya dauka abin da ake nufi shine mahaifin da ya haife ka kadai in babu mahaifinka kakanka yakan koma gurbin mahaifinka ne in babu mahaifiyarka kakarka takan koma gurbin mahaifiyarka ne saboda haka kowa ilimin rabon gado ne abinda babanka ke gada in babu babanka kakanka zai gaji abin da mahaifinka zai gada saboda haka shi ma babanka ne aljaddu bi manzilatil abi kaka matsayinsa kabar ah, mahaifi ne ba wai yadda yake al'ada haka yake a musulunci cewa kaka za ka masa abin da ga dama kaka za ka saba masa ba kaka sai dai ka masa shagwaba kaka sai dai ka yi wasa da shi babu laifi ka yi wasa da kaka ɗabi'ar kakanni suna son jikaninsu ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa raihanati manzon Allah ya ce cikin abin da ke faranta masa zuciya ya sa sashi annashuwa akwai jikaninsa alhassanu da hussein ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi wasa da su sallallahu alaihi wasallam amma kuma kai kada ka ringa jin cewa bai shi kaka ba shi da haƙi a kanka qala dasna abu asim qala am bahz ibn hakim an abihi an jaddihi qultu ya rasulullahi man abarru qala ummaka قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب قال أبو عاصم أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل أن بحث ابن حكيم دق بحث سين بحث ابن حكيم ابن معاوية ابن هيدا بحث ابن حكيم ابن معاوية ابن هيدا سبو دهك حكيم بابان سكاكان سكما معاوية ابن ابن هيدا yake cewa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa man abarru shin wane ne ke da haƙƙin yi masa biyayya yake tilas a kaina qala ummaka yace mahaifiyarka qultu man abarru yace sa'annan kuma wa zan sake yi wa a biyayya da ɗa'a? kala ummaka yace mamarka ka kultu na ce ya rasulallahi na ji haso biyu man abarro wa zan yi wa biyayya kala ummaka ya ce mahaifiyarka kultu na sake cewa man abarro wa ne hakkin biyayya ke kaina ke kaina nasa ke kaina kala abaka ya ce babanka ثم الأقرب sa'annan na kusa da kai sa'annan na na kusa da kai idan ku duba za ku ga wannan hadisi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sau uku sa'annan a karo na hudu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce sai kuma babansa a shaida za a wato ba sanya a biyayya into percentage into percentage a ce misali biyayya gaba ɗayanta 100% ne wato mahaifiya ita ya kamata su ɗauki 75% a yayin da mahaifiya kama su ɗauki 25% ma'ana one-fourth na biyayya zai ta haƙƙin mahaifiya ya nannunku akan haƙƙin mahaifi sau hudu malamai suka ce saboda idan ka duba a cikin ɗawainiyarka za ka ga kaga ita mahaifiyarka ita ne ta ɗauki ɗawainiyar cikinka a cikin da ake lokacin da ake shan wahalanka babu gudunmawar babanka a ciki ya wuce gudunmawa ta yau da kullum ba ta magani ko ba ciki zai yi magani gudunmawar abinci ko ba ciki zai yi abinci ko don shi ma masu lahasa don ta masa kwalliya ko in ka duba ga gudunmawar gurin zama zama gurin zama da shi za a zauna ko ba ko dole ya yi ko ba ciki amma za a ga harkar abin da shafi ɗawainiyar ciki kuma ciki abu ne wanda yake ɗaukarsa da ɗawainiyarsa ba kaɗan ba ne ba Allah ke ce wahanan ala wahanan hamalatu umuhu kurhan wa wada'atu kurha ta ɗauke shi da ƙyar ta sauke shi da me da ƙyar da ƙyar wahala ciki kun san yadda mata suke shan wahala ciki musamman cikin farko musamman watannin uku na na farko da kuma bayan cikin ya girma da yadda suke tafiya titi kasan ba wahala bane ba inda mu ne muke yin ciki ina tsammanin daga zaran kayi ɗaya zaka ce me a dake ka cikin ya ishe ka haka amma za ka ga mata suna shan wahalan kuma amma suna son suna so su kara sun kullum in aka zo haihuwa da kun taɓa ganin yadda ake haihuwa eh, da za ka ga kamar mutum zai mutu wanda bai saba ganin haihuwa ba duk lokacin da wani nasu ya haihu zai dauka cewa to yanzu mutuwa kawai za ta yi amma sai ga ta sauke kuma lafiya kalau musamman yanzu yadda aka ci gaba ba a cika samun mutuwa a lokacin a lokacin haihuwa ba sai ga mutumin da bai kula da lafiyarsa sosai ba kaga wannan ɗawainiyar babu gudunmawar namiji a ciki babanka bai sha wahalar ciki ba sannan ɗawainiya ta biyu wahalar haihuwa wahalar haihuwa ɗan waɗannan awanni da ake shiga naƙuda zuwa a haifi wato ta yi kama da mutu a kawai ko kuma zahon mutuwa ba abin da yi wannan wannan ma ba mahaifinka shi ba da shi aka ji wannan zahun ba so da kaga wannan wani abu ne na biyu wanda mahaifiyarka ita kaɗan sha wahala saboda haka ya kamata a ba ta labo na farko a ba ta labo na biyu sai kuma wahalar shayarwa ka san yaro in yana karami kusan mahaifiyarsa to ita da barci babu kullum yana ya tashi ya farka ya sha mama yaro in yana karami sai ya sha ma sau biyar sau hudu sau shida a wannan ɗawainiyar kai kana ta kana ta ta kuma tana mai bibiyar lamarin yaranta mata su taga cewa ya shiga wani halin ni ya sai aka ce tun da waɗannan wahalhalu guda uku gaba ɗaya babu namiji mace ne kaɗai ta sha wahalarsu sau da in aka zo raba haƙƙi sai a raba wannan guda uku a bata sai kuma ɗawainiyan tarbiya tarbiya kuma tana yi ne tana yi so da kamata yi rabon hudun karshe shi ma a raba da ita so da dalilin da ya sa malamai suka ambata kenan cewa hakkin mahaifiya ya nannunku akan hakkin mahaifi saboda wahalar da mahaifiya take sha akan ɗanta inda za a kwatanta wato yakan ninka na uba sama da gida gida uku na tabbata har a lokacin da mutum ya girma yanzu lokacin da za ku taho makaranta da bibiyar lamarinka da shirya maka yadda za ka taho da tsara maka abinci shirya maka jakarka da na tabbata mahaifanmu mata sun fi kulawa da haka duk da yake cewa baban da zai bayar amma sun fi bibiyar lamarinka yanzu gabanin babanka ya maka waya sai mahaifiyarka ta maka waya sama da sau ɗaya sau biyu haka ne kuma haka ba to ka gani thumma al-aqrabu fal-aqrab nan kuma wanda ya kusa da kai sai wanda ya kusa da kai abinda ake ce yake da ake nufi a nan A sauran danginka su ma suna da haƙƙi a ka na kai musu biyayya kawunanka baffaninka yayyanka kakaninka to amma gwargwadon kusancin mutum da kai gwargwadon yadda nauyin yi masa biyayya ya fi ɗoruwa a kanka ya gwargwadon yadda ne dangi dangantaka ta ɗanyi nisa gwargwadon yadda shi ma hakkin ya tsaraici. gwargwadon yadda hakkin ba shi da nauyi a kanka malaman musulunci da Allah ya ta magana akan zumunci zumunci zumunci sun tattauna a tsakaninsu su wane ne kan wato ‘yan uwanka da aka ce dole sai ka sadar musu da zumunta wasu daga cikin malamai suka ce duk wani wanda yake da dangantaka da kai ta jini komai nisanta to ya halatta ka danginka ne za ka sadar musu da zumunta kaga wannan an ɗebo abin da yawa yadda ba zai yi ba in ba haka ba ai dukanmu idan aka tafi can can can can ƙarshe muna haɗewa ko akan annabi nuhu ko kuma mu haɗe a wajen adamu alaihi salatu wassalam saboda haka dukan mu dangin juna ne dinnan jinsu mu ɗaya ne wannan zance zance shi zance ne mai rauni wanda malamai ba su goyi bayansa ba zance na biyu suka ce wato ɗan uwanka wanda aka ce dole sai ka sadar masu da zumunci wanda in ba ka zumunci da su za a ce ka yanke zumunci duk abin da ake faɗa na laifin yanke zumunci zai hau kanka malamai suka ce su ne wasu wani ra'ayi na biyu kenan shine ɗan uwanka guda bangare guda hudun nan bangaren ƴaƴanka wanda ka haifa da ƴaƴan ƴaƴanka sai bangaren iyayenka da kakanninka sai kuma bangaren ƴan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya banda waɗannan sai kuma bangaren kawunanka da baffaninka wanda yake immediate baffanka wanda suke uwa ɗaya da babanka ko uba ɗaya da babanka ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanka so da ka irin su cousins irin can kuɗi tara ba dole ba ne ba sadar musu da zumunta wannan ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku cikin ra'ayoyikan malamai shine waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani cewa haramun ne ka aure su to su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya sadar musu da zumunta dole ne Allah cikin Qur'ani ya lissafa wasu mutane da cewa dole ne haramun ne ka aure su cikin suratul nisa hurrimat alaikum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ولنن وندي ya san su ya koma cikin sutun nisa a zai ga yadda Allah subhanahu wataala ya ambace su in ka duba su su ne waɗanda ‘yan uwanka da aka ce dole sai ka sadar musu da zumunta to amma zance mafi nagarta zance mafi aminci cikin zantukan malamai ‘yan uwanka su ne dai ‘yan uwanka na kusa su ma ‘yan uwanka na nesan ‘yan uwanka ne amma hakkin ‘yan uwanka na kusa ya fi zamtowa dole a kanka wajibi a kanka sama da yanda ‘yan uwanka suke nesa yanzu akwai wani ɗan uwanka mai matsa maka amma can yake nesa dangin dangi da to bai kamata ka kula da shi ba kamar yadda za ka kula da wanda yake kusa-kusa da kai shine ma'anar hadisin sun mal'akaraba fal akrab sa'annan wanda yake kusa da kai sa'annan wanda yake kusa da kai kaga mahaifiya ta fi kusa da kai shi ya saka ta zamto hakkinta ya fi na mahaifinka saboda haka cikin yan uwanka sai ka duba ka ga yanda kusancin yake da kuma yanda nisa yake tsakaninku da shi قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم قال أنا عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك هية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة سيد ابن أبي مريم دقى محمد بن جعفر بن أبي كثير دقى زيد بن أسلم دقى عطاء بن يسار دقى عبد الله بن عباس الله شكرا مسيدا أنه أتاه رجل فقال wani mutumin ya zo gurin abdullahi dan abbas sahabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ai lokacin da manzon Allah ya rasu yana yaro karami bai wuce shekara takwas bakwai ba yana yaro karami amma kuma Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi da sanin fassaran alkur'ani domin lokacin da aka kawo shi yana jariri gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan manzon Allah ya yi masa abin da ake cewa ta haneki idan aka haifi yaro karami yadda musulunci ke so ana so a tattauna dabino ba minti ba ba wani sweet ba ba chocolate ba dabino dabino dabino dan dabino dan nan cikin 'ya'yan itatuwa mai daraja a gurin musulmi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baitul la tamra fihi ahlu cikin hadisin muslim da tirmidhi manzon Allah ya ce duk gidan da babu dabino wannan gidan ana fama da yin wa'anji Allah salasalama. a ɗan itaciya ne na na musulmi shi yasa kaga yanzu wasu wanda ba musulmi ba ba sa son cin dabino suka ce ba sa son cin ne saboda abincin annabi Muhammad ne suna ganin duk mai yawan cin dabino zai musulunta amma dai dabino ɗan itaciya ne mai albarka wanda da bayanin sa za a yi da kuma an fita daga karatun amma dai ɗan eh, itaciya ne mai albarka bayan Allah da ya tattauna sallallahu alaihi wasallama yayi masa ta ki in aka tattauna dan abun da ya makale na miyau a bakin wanda ya tattauna din shi ake dan sawa a harshen yaro shi kuma ya dan mai shi sunan wannan yaron an masa ki bincike ya tabbatar cewa duk yaron da aka masa haka yakan ƙara samun wato karfi a wajen garkuwar jikinsa sama da wanda ba masa haka ba akwai wani bincike da wasu mutane suka yi a ƙasar jordan marubucin littafin ahkamul maulud muhammad al abbasi ya ambato binciken cewa tabbas sun gwada an samu cewa duk wanda aka masa haka ya fi samun cikakkiyar garkuwar jiki kan wanda ba yi masa irin wannan tahaniki ba to da manzon Allah ya masa tahaniki sai ce Allahumma faqihu fi dini Allah ka bashi ilimin fahimtar addini wa allimhu Allah ka bashi sanin alkur'ani ka bashi sanin fassarar alkur'ani. sai abdullahi dan mas'ud abbas ya zamto daga baya duk cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar sa wajen sanin fassaran alqur'ani mai girma wani mutum ya zo gurin Musa bayan ya girma ya zama babban malami ya zama babban shehi yana bada fatawa atahu rajul wani ya zo masa fa qala ce inni khatabtu imra'atan na nemi wata mata da aure fa abat an tankihani sai ta ƙi ta aure ne, tunda shi aure ana gina shi ne akan kauna da soyayya ita kuma so da ƙauna wani abu ne da Allah ke kullawa tsakanin zukata wani sai ka ga bai dace a so shi ba sai ta ce maka shi take so wani kuma son kowa ƙin wanda ya rasa kai ta bayani kai ta fasaha kai ta zalaka kai ta san a sani amma ta ce ba ta so saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqulubu junudun mujannada zuciya da ka ganta nan runduna runduna ce ma ta'alafa minha talaf idan waɗanda suka dace da juna suka gamu sai sai su kawance sai su kulla zumunci wa mata na tana wa mata khalawa min haktalaf amma idan kuma waɗanda ba su dace da juna ba suka haɗu sai ka gabata sun junansu shi yasa musulunci ba a san yin auren dole shi sa annabi sallallahu ba, ya rarraba auren da aka yi ba bisa soyayya da kauna ba da Allah ya ambaci aure a cikin alkur'ani sai da ya ambato soyayya cewa gishirin aure ne wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayati yana daga cikin alamar samuwar Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah madaukakin sarki ya halitta muku mata ku aura daga cikin danginku na dan adam waja'ala bainakum mawadatan wa rahma Allah ya sanya ƙauna da soyayya Ƙauna da soyayya da kuma tausayi mawadda Ƙauna da soyayya sannan rahama tausayi ibn qayyim ɗaya malamin musulunci yake cewa namiji soyayyarsa tana tasowa ne daga tausayi daga zaran kaji ya fara cewa kai sistawa ta dai wallahi lamarinta akwai gwanin ban sha'awa na tausaya mata irin wannan baiwar Allah a ce ba na gari ne zai aure ta ba kada ka raba ɗaya da biyu ya kamu ne daga haka nan daga zaran Eh, ita ma kaji ta fara cewa kai gaskiya burazawa ne wato lamarinsa akwai bin sha'awa ka duba yadda yake ga kwakwalwa ga ƙur'ani ga hadisi ga turanci ga kimiyya ah, ta haka mana ita ma hakan nan allah maɗauki sarki ke ƙulla wanda ya ga dama tsakanin zukatansu saboda haka wannan labari da wani ya zo gudun abdullahi dan abba suke cewa eh, wani mutumi ya zo gudun sai ce masa na ya nemi wata mata fa abat an tankihu sai ta ki aure shi wa gairi ya ce kuma sai wani kuma ya zo ya neme ta da aure fa ahabbat an hahu sai na ga take takenta ƙarshe aure su za ta yi domin ta kamu ta so shi ta gwada alamar za a yi da shi sai faghirtu alaiha sai hakan ya sa samun kishi na ya ɓaci hankali na ya tashi na rasa ya zan yi da ita sai na ga ba wannan mutumin ya kamata na ɗauki mataki a kansa ba saboda in na yi ɗauki mataki a kansa ƙarshe kuma ba za ta so ɗin ba kawai bari in fasa kowa ma ya rasa ya ce faƙataltuha sai na kashe ta cikin musulmai ba kenan a zamanin dama saboda haka laifi ko da ana yi fa min tauba yace yaya akwai yadda zan yi in tuba in kana malami ko kana mai ba da fatawa zaka ji maganganu da labarai da abubuwa daban-daban labarai da abubuwa daban-daban kullun ne in ka ji mutane suna faɗa maka hakan nan kuma zaka haƙuri farko ka rufa wasu asiri kamar yadda likita ba a so ya faɗa wa mutane bayanan da ya koyi shafi marasa lafiyarsa hakan nan malami mai ba da fatawa a kai amanarsa ne duk abin da ya faɗa maka bai kamata ya faɗa mu kowa ba hakan nan zaka takuri ka zama ƙundu da ke tara sirrukan mutane fahal min tauba yaya zai yi na tuba kaga kuma kumanta ba a cikin hadisi manzon Allah ya ba mu labarin wani mutumi wanda ya kashe rai 99 ya je gurin wani malam ya ce ga abin da na aikata danye yaya za a yi na tuba sai ce ai bayan da za a yi ka tuba sai ce to ai to in dai bayan da za a tuba ai bari in gama da kai in hada da kai sai ya buge shi sai ya zamto dari amma da ya je gurin wani malami sai ce masa a'a gashi gashi gashi gashi ba abin da yi Allah maɗaukakin sarki bai gafarta maka ba ba wani laifi a duniya nan da za yi ko shirka ko shirka bayan Allah ko shirka yana daga cikin daɗin musulunci in kai laifi na farko ba a so ka faɗa ma wani ba imani bane ka ce kai Allah na tuba jama'a kun san abin dai kuwa sai ka wani laifin ba a haka la yuhibbu Allahu al-jahra bis su min kauri illa Allah baya san aikata laifi manzo Allah ka cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri kowa cikin al'ummata zai samu sauki halin da ke ciki zai iya samun yafiya lamarinsa za iya samun sauƙi Allah ya yi masa wannan abin da ke damunsa ya rabu da wannan cutar da ke fama da ita illar mujahiri sai wanda ɗin sun yi laifi fada suke faɗa yanzu kaga wani na laifi kaga wani na zina ko na shan taba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sisters and brothers i stand before you jama'a na ga na zina baka da lada sai dai zunubi man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya rufe asirin musulmi Allah zai rufe asirin sa duniya da lahira saboda haka ana so a ringa rufe asirin yin wa musulmi mu kuma zuwa ga labarin mu mun ji yace fa hal min tauba yaya akwai yanda zan yi tuba kala sai abdullahi dan abbas ce ummuka hayya shin mahaifiyarka tana raye kala la sai yace ba ta nan aha ai da tana raye da zai ce masa je ka rungume ta kai ta mata biyayya da kyautata mata qala tub ila Allah azza wa jalla in inda ba ta nan tub ilallahi Allah ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne fa yan gatan Allah eh tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa ya Allah ka sanya rabin mutanen duniya ma, rabin yan aljanna kai su zamto cikin al'ummata sai aka ce wa manzon Allah sallallahu ba wai rabi ba an baka tusat biyu cikin uku ma an baka kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne mafi alherin al'ummar da aka taba yi a bayan a bayan a bayan a duniya a bayan kasa kun ga qur'ani ya bamu labari cewa mutanen annabi Musa banu Isra'ila idan suka yi laifi in suna so su tuba kamar dai yadda yanzu muke ganin nasara suke yi idan suna so su tuba ba dole sai an je an maka suna ba an sa wani ya jagoranci tuban an wanke maka zunubanka to da can ba ma abin da zuwan annabi isa ne ma aka kara rawa rarrage ne wato eh, abubuwan amma a zamanin annabi musa kamar da allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin yadda suke tuba idan kai laifi kada suka tuba sai dai a tara masu laifi a wata rana daga cilla ne ku kowa daga cikin su ya dauki makami sai a ce ku kaure da fada in kuka kaure wanda aka yi sa'a aka kashe shi to shi ne wanda Allah ya karɓi tubarsa alamar Allah ya karɓi tubansa tubansa wa yi zukultu ya musa wa yi zukultu ya musa kuma zalama wa yi zukultu ya musa shafin nan hannun dama وإذ قلتم يا موسى إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم إن كنت إيه ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه تنامس لوكتين da annabi موسى ya ce متى ننسى ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku mutane na kun zalunci kawunan ku kun yi zunubi ku kyautata wa kanku ba fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku ya za ku yi faqtulu anfusakum sai ku je ku kashe kawunan ku sai kun kashe kanku sannan Allah zai karɓi tuban ku amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su da za a ce su ba har su aka yi har ma da masu kara قل يا عبادي الذين ala على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya ƙulce musu ya ibadiyar lazina asrafu ya ku bayina sun yi laifin amma Allah har yanzu kara su a jikinsa mai ce ya ku fasikai ya ku mujirmai ya ya ibadi ba a ce masu laifi allazi na asrafu ala anfusihim waɗanda ba su kyautata wa kawunansu ba la taqnatu min rahmatillah da ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi kowane iri gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah ne mai gafara mai rahama ashe kaje ka tuba zuwa ga Allah wa taqarrab ilayhi ka nemi kusanci zuwa ga Allah mastata'ata gurgurdan abin da zaka iya fa zahabtu fa sa'altu ibn Abbas eh, Ata ibn Yasar almajirin Abdullahi dan Abbas ke cewa bayan wannan abin ya faru a gabana sai na koma bayan an tashi na tambayi Abdullahi dan Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi dan me ka tambaye shi a karan farko shin mahaifiyarsa tana raye faƙala sai ya ce abin da ya sana tambaye shi inni la a'lamu amalan Akraba ila Allah azza wa jalla min birril walida yace ni da cikin ayyuka ban san aikin da yake yana saurin kusatar da bawa zuwa ga ubangiji ba kamar yi wa mahaifiya biyayya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan insha Allah idan aka je hutu gida da irin wannan zancen da ake ji da wanda za a ji nan gaba ta shaida cewa da aka je makaranta ana zuwa masallaci karatu kuma an ji zantuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ratsa jiki masu canja mutum daga yadda yake da zuwa ga yadda yake yadda Allah yake so ya zamto su ringa gani akwai canji amfanin karatu a yi aiki da shi sai ya zamto cewa tana sa maka albarka ya zamto cewa tana ƙara ƙarfafan kawai zuwa wurin karatun ta ƙara farin ciki da kai domin ta san cewa ɗanta da ta kai shi makaranta ba ta bashi a hannun ɓata gari ba bai lalace ba domin shi ya jiyo zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ina ganin canji a ƙasa Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata za mu dakata a nan gurin saboda lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Ilaik. Wa إليك alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته to ah, kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata da muka fara wannan karatu cewa tsarin tambaya inda san samu ne ya kasance a bani ita sai in je in duba sai in nemo amsar eh, don ta dinga shiga cikin karatun da za mu ɗauka don wani lokaci eh, zai yi tambayoyin masu na da ma'ana sosai wanda ya sun cancanci waɗanda suke gida masu da muna fatan insha Allah wanda wani lokaci karatun namu za mu sanya shi a suna tv sun yi zamta cewa wasu ma waɗanda ba mu ba sun mai sun amfana ko ba amfanin haka ko a cikin gidanku maman ka ta ganka kaka a masallaci kuma ana nuna ka kana gaba gaba sai alhamdulillah za ta ji daɗi ko wasu ba ko kun girma ne yanzu ku ba yara bane ba yan shekara eh, talatin talatin da biyar har yanzu ko yara ne ko a eh, bari ma wasu tambaya ɗaya malam tambaya ta ita ce washin menene makomar wanda yake ganin wani bawan Allah yana aikata wani mugun aiki amma ya shiru da bakinsa bai ba shi shawara ba wannan makomarsa sunansa mai laifi kuma halin halinsa ya yi kama da halin yahudu waɗanda allah maɗaukakin sarki ya tsine musu akan irin wannan ɗabi'a lu'in na kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun allah ke cewa Allah ya tsine ma banu Isra'ila akan harshen Annabi Dawuda ah, saboda laifin da suka yi sun kasance suna wuce gona da iri kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance idan aka yi laifi su ba su hanawa Allah ce tir abin da suke aikatawa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin da yake laifi yayi kokarin ganin ya canja shi da hannunsa in ba zai iya ba ya canja da bakinsa in ba zai iya ba ya canja da saboda haka ya kamata duk lokacin da ga dan uwanka yana kan abin da yake ba daidai ba yi kokari ka yi masa nasiha sai dai nasihar ka yi masa yadda zai karba kada ka ci zarafinsa ka ci mutuncinsa ka yi masa terere a cikin mutane domin wannan kamar da ibn rajab yake faɗa a cikin littafinsa alfarqu bainan an-nasihati wat-ta'yir sunan wannan abin terere ba sunansa nasiha ba kai ok ah mala sai makana nan makarantar ne jiyu sannan ka mala da kai nake yi eh, da kai da ba kai ba ɗayan amma yaya halin nan na kare na kuwa na san ka dai da kana shaye-shaye wata ku nake yi yanzu wani nasiha nake yi ni ba da kowa nake ba nasiha nake yi mai nake yi kairar cin zarafi ne haka ne Allah shi rikin sayin Allah ya kamsa kuma zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa ta astaghfiruka